Tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ce akwai yiwuwar ya maka gwamnatin Najeriya kotu saboda sanya sunansa a cikin jerin sunayen waɗanda ake zargi da wawure dukiyar ƙasar. A wata hira da muryar Amurka, Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ce ya yi mamakin ganin sunansa a cikin jerin sunayen waɗanda ake zargi da kwashe kuɗin Najeriya domin kuwa shi ko sisin kwabo ba a bashi ba. Gwamnatin Najeriya dai ta ce Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya yi sama da faɗi da naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari shida. Ga dai abin da Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ke cewa. Kuma muna cikin babban taron mu na convention muka fita muka ce mun yi sabuwar uh, eh, PDP. Saboda haka ba su yadda da mu ba a lokacin. Cikin mu bakwai guda biyar suka koma APC. Mu biyu da ni da Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan uh, Jigawa State. Muka ce a'a, ai ba mun yi wannan abin don mu canza sheka ba ne. da suka tashi raba kuɗinsu da na kamfen da wannan da ake cewa na da suki da sauransu ni ba ban gida aliyu ko kwabo ban gani ba balle a ce ma an bani in ma gani a ce ko a'a wani ya karɓo ya tafi da shi wa'inda suka karɓa sai daga baya ma nike jin labari lokacin da aka zo ana ta binciken wa'annan abubuwa wanda suka karba a nan naija. a nan naija wanda suka karɓa a nan naija sai daga baya da maganganu suka taso aka kikkira su ina jin su an ce da su mayar da kuɗin ne ba wanda ya ce in mayar da kuɗin eh, da suki ko kuɗin kamfen ko wani abu don ban karba ba yanzu haka ta faru sun sa su ka. me matsayin ka yanzu matsayina shi ne dama za baicin dai yanzu da kamar yadda nake cewa ni dai ban karbi ko ɗari ba za mu rubuta ma shi ministan labarai da ya ce ya fito da wannan abin za mu yi kofin efcc tun da ita efcc a ita ta kira wa'annan da suka karɓa din su gaya mun ko sun lalle ga misali shaida cewa gashi ni an bani ko kuma mu je kotu tun da suna neman bata min suna ne kuma ni na san kokarin da yunkuri da ake ta yi ta kowane gefe a nemi bata mana suna ba wani zai bata maka suna sai yanda Allah ya yi ka da kuma yanda ya kaddaro maka abubuwa dama dai tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu na fuskantar wasu tuhume-tuhume na yin sama da baɗi da wasu kuɗaɗen a nan jihar Niger amma ya ci wannan bai sa gaban shi ya faɗi wallahi tallahi sai ma ya ƙara mun ƙarfin gwiwa